ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اولادي ترى وتر رمضان إجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا الذي تريود الأربعين لشدة دي ده ترى وتر مارس شهر 2025 muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kwa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa shi ma Allah ya jasa a tattara wasa ya fara da kuma a wannan masallaci mai albarka masallaci margari ma da tsaro a da rama da ke na masu islah wajen dutse nuwar wajen zare jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma wannan shine tafsirin mu na tara a cikin sosul hadith mun kwana a aya ta sha tara yau insha Allah za mu tashi aya ta ashirin amma gabanin mu ci gaba da tafsirin akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya na farko yana tambaya game da cewa shi makiyayi ne sukan yi tashi daga gari zuwa gari kuma yana kiwon shanu wani lokaci talatin zuwa arba'in zuwa hamsin wahalar da suke sha wajen kora shanu daga gari zuwa gari ya fi wahalar da tireba. wanda yake jan tirela yake ja daga Maiduguri zuwa Lagos kamar yadda ya faɗa shin yana da damar ya aje azumi domin su direbobi da aka ce su aje azumi wata motar tana da AC su kuma rana suke sha kai tsaye to amsa a nan matukar tafiyar da za ku yi ta kai tafiyar ƙasaro wannan ƙafa'iyyar kuna da damar aje azumi idan ya zama tafiyar ta kai kasaru la gubara alaiha amma idan ya zama tafiyar ba ta kai kasaru ba ila ka ce mutum ne zai kora shanu daga tudun wajen zariya zuwa samun kaga bai kai kasaru ba amma zai sha wahala bakar wahala shin zai iya aje azumi akan haka sai mu ce to ai akwai alternative ah, zai iya yin tafiya da daddare ko kuma idan ya yi tafiya ya ji ya gaji sai ya huta gaskiyar magana buɗe ƙofofin aji azumi aji azumin nan yana so ya yi yawa mace da ta samu ciki ta aji azumi da ta na shayarwa ta aji azumi ko wani motsi a aji azumi shi aji azumi yana da dokoki idan ba ka da lafiya Allah ya ce ka aji azumi idan kana yin tafiya tafiya ta kai ƙasar ka aji azumi amma dan kana aikin wahala bai baka daman ka aji azumi ba mu ma da muke tafsirin nan ba wahala ne yanzu ya ce wa ya a cikin gini da fanka kila ma da es idan kana tafsiri wani lokaci miyanka bushewa yake lokacin da alaramma yake jan baki lokacin kake jawo miyan makoshinka ya ɗanyi sanyi da ka kowane aiki akwai nau'i na wahalarsa don haka duk wanda shari'a ba ta ce ya aji azumi ba bai halarsa ya aji sa ba in kana aikin wahala ba dalili bane za ka aji azumi yanzu wanda yake kankare shi ke sai aji azumi a ba za ka aji azumi ba sai ka canza lokacin ko ka canza sana'a Allah ta'ala ya dace da mu wannan kuma yana tambaya ne akan lokacin sallah da masu yin sallah karfe ɗaya da masu yin sallah karfe biyu zuwa suka fi samun lada a wurin Allah da masu yin sallah a za a karfe ɗaya da karfe biyu jin ladan su ɗaya dukan suna farkon lokaci suna cin muktarin lokaci da haka da wanda ya yi ɗaya saura fata ƙarfe ɗaya ɗaya da rabi ƙarfe biyu ƙarfe biyu da rabi duk suna cikin muktarin sallah a zahar ya kawo hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aikin da Allah ya fi so shine ayi sallah a farkon lokacinta to sai zaton idan yi ƙarfe ɗaya shine aikin da Allah ya fi so la da wanda ya yi ɗaya da wanda ya yi biyu da wanda ya yi ɗaya da rabi dukkaninsu a farkon lokaci ne muktarin lokaci ne kowace sallah tana da lokaci biyu akwai muktari akwai baruri to wanda ya salla a muktari shi ya fi lada ga wanda ya salla a baruri amma da wanda ya yi a muktari da wanda ya yi a muktari da wanda ya yi a muktari in dai cikin muktari ne kuna da cikin masu falalar aiki Allah ta'ala ka dace da mu za mu tashi aya ta ashirin me Allah ya ce a ramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينه وزينة وتفاقر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أقول آية إن مكة كرن تاجية ألا مكة وكين صرفية فقيتد مولين da yawaita ayyukan alkhairi da taimakon mabukata da baiwa Allah rance sai Allah ta'ala a wannan ayar sai ya faɗi iya mana ishara a kan abubba da suke sa mutane su yi rowa ba sa son su yi taimako fi Abin da isa mutane ba sa son su yi taimako fi abin da isa ke mutane suke yin rowa kan duniya ne da kyale-kyale idan ka bayar ‘ya'yanka ba, matanka ba, me za ka ci, gidanka ba, wannan shi yake sa mutane su yi rowa. Fifita rayuwar duniya a kan lahira, alhali in kana neman shirme ka samu duniya, sai Allah ta'ala ya siffanta mana yaya duniya take. Allah ya ce, “Ya ilamu ku ji kusani, annamal hayatun duniya, abinda yake hakikanin rayuwar duniya, la'ibun wa wasa ne da kuma sharholiya ita ce wasan kwaikwayo ne ba tabbas ba ne ba hakika ba ne abu ne za a yi na lokaci ya wuce kuma ba za a dawo mushi ba in ma ta so ka dawo ba za ka iya dawowa ba ta ga duniya ba komai ba ce face la'ibu kuma aka ce alla'ibu shi ne wasa allahu kuma sharholiya duk da dukkaninsu suna iya ɗaukan ma'ana ɗaya إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع kalmomi ne idan suka haɗu a guri ɗaya ana canza fassararsu amma idan suka zo ɗaiɗaiku ana basu ma'ana guda ɗaya idan ka ga allahu da alla'ibu sun zo dole ka musu fassara mabambanta sai ka ce alla'ibu wasa allahu sharholiya amma idan Allahu ya zo shi kada in ka kira shi da wasa ba kai laifi ba ina fata an gane to sai Allah ta'ala yake i'lamu ku duku sani annama al-hayatud dunya haqiqanin rayuwar duniya la'ibun wasa ce wa lahul da kuma sharholiya a ilamu anna haqiqata hayati dunya innaha innaha la'ibun ku ji sani haqiqanin rayuwar duniya wasa ne wa hazlul batilun da wargi na shirme munqati'un mai yankewa la dawama lahu baya dawama ولهم يلهي ويفرح الناس ويتلذذون به ثم ينقضي sa'annan rayuwar duniya wata sharholiya ce wacce mutane suke wasa a cikinta su ji daɗinsa su dandane ta daga ƙarshe ta yanki in tana so ka gane hakikanin rayuwar duniya ka kalli matasa da yara idan za su yi kwallo da sassafe idan yaro ya fito filin kwallo karfe bakwai na safe za ka ga wani lokaci a bayan fage har wani tsalle yake yana ta wani shure-shuren kafa ya kosa a kira tim ɗinsu haka ne da an kira su aka yi minti arba'in aka yi awa ɗaya aka yi awa biyu aka yi awa uku aka fara kwallon nan tun karfe bakwai in aka kai karfe biyu yaya za ka gan shi zai kai biyu zai kai karfe ɗaya sha biyu ma ba zai kai ba ɗan wannan fatarar da ka ga yana rawan jiki ko ita ke nan ana wuce wannan fatarar ya ma kofa a tashi in ma ba a tashi ba flat za ka ga ya kwanta haka fa duniya take fim ne da wasa ba ta dawwama duk yadda ga wani ya sha riga ya sha gida ya sha mota yana kirga babban kuɗi ana ji da shi wallahi fim ne na 'yan kwanaki ne zai kare Eh idan اعلموا انما الحياه في الدنيا لعب ولهو وزينه دكما كليا وتفاخر بينكم ده الفقدي اتكانكم اي والحياه في الدنيا زينه تتزينون بها Duniya wani gida ne da ake yin kwalliya za ta zai daidai da matsalashe da an mutu yanki haka ne yanzu muna cikin abini ana ta kokarin tsinkaɗin kyan tsalla wani ya sai sabuwar riga wani ya sai sabuwar hula wani takalmi wani daidai da dardumar da zai yi sallah a kan ranar sallah sabuwa ce komai sabo ne da waya da komai kudin da ma zai kashe sababbi wani yanzu ya yi odar sababbin kudi zina kulliya in mata ne kaga an yi fulawa an yi decoration an yi kaza an yi kaza an yi kaza wannan fa shine duniya ai wal hayatu dunya zinatun tatazayyanu biha kulliya ne da kuke kawance da shi kuke yin kulliya da shi wa tastaqibuna shahwatiha kuma kuke jin daɗin sha'awarta Wata tafakhurun bainaku da alfaqari a tsakaninku wata takasurun fil amwali auladi da kuma gasar wajen tare ƴaƴaye da dukiya wannan ita ce duniya wasa sharwoniya, kwalliya gasa na tara dukiya da kuma ne tare ƴaƴa shine wata kasurun fil amwali wal aulad da Allah ya faɗi wannan idan baka gane me Allah yake yi ba sai ce ka matsale ghaisi ita duniya ta yi kamar ceceniya da ruwan sama a ajabal kuffara nabatuhu wanda idan ruwan sama ya sauko zai birge manoma idan manoma suka haka ƙasa suka yi shuka idan tsiran ya fito sai abin ya ba ka sha'awa ko ba haka abin yake ba yanzu idan ka je daji sai ka ganshi ka kofa ka fito amma idan damuna ta sauka tsirrai suka fito sai da in ka je gona ba ka san suka fito to shine Allah yake ka masali ghaitin a ajabal kuffar al kuffar anan ana nufin manoma kar ka zo ka fassara al kuffar da kafirai an fassara kuffar da manoma ne saboda manoma sun yi kamanceceniya da kafirai min haifin lugha a harshen larabcin aka ce al Shi ne wanda yake ɓoye wani abu a cikin ransa to shi ma manomi a yana yana ɓoye wani abu a ina cikin ƙasa sai aka ce kamar sa da bayin a ajabar kufara na ba batuhu kamar ruwan sama ne aka ya zuba a ban ƙasa sai tsirrai suka fito da tsirran suka fito sai yana birge manoma da tsirrai ya fito sai ka ga abin abin ban sha'awa sun mai hiji sun shuka tana nan ƴar ƙarama ta ɗaga ta kai tsawonka ta yi ban sha'awa ana nan ana nan sun mai hiji. sai ka ga wannan shukar ta bushe fatararu musfarar sai ka ga ta canza kala daga gire ta koma fatsi sun mai kunu kubama ana nan ana nan sai ka ga kuma an fare wannan shukar ta koma diddigaggiya ga ta a kasa kwanai ita ce duniya yadda kake ganin wani ya taso yana wani kyale-kyale zai canza idan ya canza zai ƙara canzawa in ya ƙara canzawa za a daina yayinsa in aka daina yayinsa sai kuma sakamako ya biyo baya sai da ya ce wafil akhirati azabu shadid idan aka gama wannan fim din aka gama wannan jaramar aka gama wannan wasannin to kuma za a tafi lahira in aka tafi lahiran nan gida biyu ne wafil akhirati azabu shadid a lahira akwai azaba mai tsanani ita ce azabar wutar jahannama Allah ya tsare mu wa maghfiratun min Allah wa ridwan akwai kuma gafara daga wurin Allah da yarda ita ce aljanna wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah ya ce rayuwar duniya ba komai bane sai jin daɗi dan kada dan uwa musulmi wannan aya bakan damiyar aya ce akwai kuma balaga a cikin aya idan ka duba tafsirin ibn ashur ya kawo wani abu da zai baka sha'awa yace ilamu annama alhayatu dunya laibu ku san rayuwar duniya rayuwa ce ta wasa na ƙananan yara Alla'ib shine wasan da yara suke yin shekara uku hudu biyar shida bakwai zuwa goma da wasan da yaro yake yi ɗan shekara bakwai da wasan da yaro yake yi balagagge iri ɗaya ne da bambanci ko babu to sai Allah ya kira da la'ibun wasa ne na tufula wannan wasa yana da wama baya da wama za ga yaro yana son abun. amma da ya wuce wannan matakin ko ka ce yayi yi ba zai yi ba yanzu duk yaron da ya kai shekarun balaga an ka ce wasa da kasa zai yi an ka ce wasa da kwata zai yi amma lokacin da bai kai wannan shekarun ba yana yi ko bai yana jin daɗi ko bai jin daɗi haka duniya take shi ne rayuwar ƙananan yara wala'awun rayuwar waɗanda suka kai shekarun balaga ɗan shekara sha takwas ashirin ashirin da biyar ɗan sharholiya yana jin shi ma yanzu ya zama wani mutum ina fata an gani to da haka la'ibun wasan ƙananan yara wala'un da yi wasa irin na yara waɗanda suka kai shekarun balaga wa zinatun da kuma aro irin na samari yanzu aka ga yaro matashi wanda ya kai shekara ashirin da biyar bayan ya wuce shekarun balaga za ka gan shi akwai kwalliya akwai gayi akwai nuna ifa. yanzu yaran nan matasa sai ka ga yaro ya biya sai shadda ya biya ɗaya naira dubu ashirin da biyar yadi hudu naira dubu ɗari amma mahaifin shi ya waye gari bai da naira ɗari biyar da zai sa makonin shi suga amma yana kwalliya da aka a tafakur matasa waɗanda suka kai shekaru ashirin da biyar su ne suke yi zuwa shekarun ainihin wato hankali su ne shekarun arba'in to da mutum ya kai shekara arba'in kuma to za ka ga shi baya ƙananan wasa irin na yara kuma baya sharholiya sa'annan zina bai dame shi ba kwalliya ba ta damu ɗan shekara arba'in ba me ya dame shi wata fakurin ku. alfahari kuna ganewa shi kuma zai kai shekarun mene alfahari ai mu ne ta za mun isa ba to kai ka gama digiri ne da class na fita haba yan mata nawa suke biyo ka a caki at-tafaqur al-fahd an gane ko idan kuma aka wuce waɗannan shekarun aka kai hamsin zuwa sittin a mutu wata kasurin fil amwal sai ka ga gasar tara dukiya yanzu aka ga waɗanda suke haukar tara dukiyar nan dukkaninsu tsofaffi ne sai ga mutum ya kai shekara sabatin yana neman takarar shugaban kasa wai sai ya tara duk abin da ya tara bai ishe shi ba shi ne wata kasur fil amwal wal aulad ka nawa nawa kake da shi rijiyar mai nawa gare ka account ɗinka nawa kamfani nawa gare ka to nawa ne a tarfon nawa zaka iya yi shi ne wata kasurun fil amwali wal aulad to waɗannan duk wanda ya wuce wata marhala za ka gabata wata marhala yake yi ba yanzu ɗin cikin shekara 60 70 za ka ga ba ta kulliya yake yi ba yanzu ba sanjo yanzu ta kulliya yake ba ta za ka ya sa wata riga yadda ka san garga kawai na yawa cikinta to ya wuce waɗannan shekarun to haka duniya mu take اعلموا كجكسني أنما Duniya rayuwar duniya, laifin wasa ne. walawun da sharwoliya wa zinatun da kwalliya wa tafakurun bainakum da alfahari a tsakaninku Allah ya faɗi irin wannan a cikin sotul al'am yace وما الحياة الدنيا إلا وما الحياة الدنيا إلا لعب ولا نعم وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون الله تعالى يقول وما الحياة الدنيا إترى الدنيا بتضمكم أيبا إلا لعب فاتي وصاء ولهو دشرهوليا وللدار الآخرة أما للي لله عليه إلى اللاهرة khairun shi ya fi alkhairi lillazi na yadda kuna ga waɗanda suke da hankali afala ta kayu na dan menene wato lillazi na yadda kuna ga waɗanda suke jin tsoron Allah afala ta kayu na dan menene ba za ku hankalta ba da haka duk abin da ka gani a duniyar nan wasa ne da shiriri ta kar ya shagalantar da ku duk abin da za ka yi a duniya Allah ya yo ka a duniya ne don ka tanaji lahira za ka wa mal duniya illa mata ghurur dan haka sai Allah ya ce wa mal duniya, dunya rayuwar duniya bata kasance ba illa la'ibul face wasa wa lahun da wargi ko kuma illa lahun face wasa wa lahun da sharholiya wa da darul akhirah kuma lalle gidan lahira khairul shi ya fa alkhairi lil ladina yattaquna wa waɗanda suke jin tsoron Allah Allah ka sa mu cikin su afala taqiluna dan menene ba za ku yi hankali ba Waziratu, kuma duniya gidan kwalliya ne wata fakurun bainakum da kuma alfahari a tsakaninku za ka ga ɗan adam akwai abubuwa da yake so na kwalliya da isa Allah ya faɗi irin wannan a cikin sosu Ali Imrana زين للناس والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب الله تعالى زين للناس أن وترمى مثالي حب الشهوات من النساء Ko na sha'awa na mata a ɗabi'a ta ɗan adam namiji yana son mace kamar yadda kuma mace ita ma tana son namiji wal bani da 'ya'ya wal qanatir al min az-zahab wal fidda da kuɗaɗe masu amsa sunan kuɗi na zinare da azurfa mu yanzu a ce naira da dala da pounds da makamantansu wal khayl al da dawakai mu a yau menene dawakan motoci wal an'ami da kuma dabbobi na ni'ima wal harfi da kuma noma sai Allah yake zalika mata'ul hayati duniya da mata da 'ya'ya, da kuɗi da motoci da dabbobi da noma Allah ya ce wannan duk jin daɗin rayuwar duniya ne amma faɗan kaɗan wallahu inda husnul ma'ab kyakkyawan makoma tana burin Allah Allah ka kai mu shadadi yan uwa musulmi duniyar na shirme ce kakka roƙe ka ka yi ƙoƙari iya iyawanka ka da ita lafiya wannan daɗin duniyan kada ya haramta maka daɗin lahira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana gaya mana mutane ba za su bushe ba suna alfahari suna fata ma kansu lokaci suna da wasu ɗabi'u irin ɗabi'un jahiliya Abu Musa Abu Malik al-Ash'ari Allah ya kare da gare shi ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama hadisin da Imam Muslim ya rawaito nan ma hadisi na ɗari tara da talatin da hudu mazala sallallahu alaihi wasallam yana cewa arba'un fi ummati min amir jahiliya Ɗabi'u guda hudu a cikin al'umma ta dabi'u ne na al'amarin jahiliya magubarci ne la yatrukuna hunna mutane ba za su daina irin waɗannan ɗabi'u ba abu na farko alfahru fil ahsadi ji alfahari da kai mutum ya dinga jin shi wata tsiyari mazala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce wannan ɗabi'a ɗabi'a ce ta maguzawa ni da nake da digiri alaran ma ne ni fa to fa kai a ɗaya ka iya ni da na haddace sha'ibiya sai ka ga mutum ya haddace alqur'ani fa wula shi ma daban take wai shi yanzu ya zama wata tsiya abokan unguwarsu ma ba zai iya magana su ba an yi ba na zama da jahilai waɗannan jahilan ina yana jin shi wata tsiya ne in ɗan boko ne shi to shi kuma yana jin ai ya iya digiri ya yi digiri ya iya turanci wani da ya fara aiki a in bayan shi ke na kuma ya canza abokan ugosu wani da ya yi roba roba ba ku sai ka tsire ya da ku ba shi ai da difference is clear bambancin a fagene yake yana ji shi wata tsiya ne annabi ya ce ka zan ba maguji wannan ɗabi'a ce ta maguzawa wa ta'an fil ansaf da sukan nasaba sai ka ji mutanen cikin gari suna ce ma 'yan wajen gari 'ya'yan baki sai ka ji 'yan wajen gari suna ce mai 'yan cikin gari 'yan kuttu sai ka ji 'yan birni suna ce mai 'yan ƙauye gidadawa ɗan ƙauye yana ce mai ɗan birni matuci wannan ƙabilar ta soki wannan ƙabilar wannan ƙabilar ta soki wannan ƙabilar wannan 'yan unguwar soki wancan 'yan unguwar wancan 'yan unguwar soki wancan 'yan unguwar annabi ya ce wannan maguzanci ne shi ne afalu fil ansar walittisfa'u bin nujum da kuma neman Allah ya bada ruwa ta hanyar taurari in aka yi ruwan sama sai suke mutsirna bi nau'i kaza wa kaza wai taurari kaza su suke eh, ruwa kamar da wasu in boko suke cewa idan hayaki ya tashi ya yi sama ya haɗu da kaza da kaza da kaza wai sai a yi ruwan sama wannan duk maguzanci ne babu mai iya yin ruwa sai wa sai Allah wanne ya hasu da kuma kwarmato kukan mutuwa an maka mutuwa ka faɗi kana birgima manzala sallallahu alaihi wa alihi wannan maguzanci ne a shahid a wannan hadisi wa tafaquru bainakum alfari a tsakaninku kada ba zazzagi yayi mabakano alfari Allahumma sai a babu ra'a wannan ba laifi bane kada da ya rabe ya sauki ba kada ba haushe ya ce mushi kabila duk wannan bai da kyau sukan kabila da alfahari da kai da yanki duk wannan magudanci ne da bazazzagi da bakano da ɗan birni da ɗan ƙauye da farar fata da bakar fata da wanda ya taba hawa jirgi da wanda bai san iyakos ba wanda ya fi kowa a wurin Allah shi ne wani adaran ma إن أكرمكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم وان يقول جرما أقول الله شين وان يقول قوة قرآن الله إن فيك قرآن الله لا فيك إن فيك قرآن الله كذي ذاك ميكو كريم مصابو kambu na tsoron Allah ba kambu na ƙabila ba. Misali yanzu mu a ƙasar zazzo. Waɗanda suke mulkin musu ne suwa mallawa ko mallawa su suke mulkin mu ko sai ka ji mallawa suna ganin ai su suke da tsarauta. duk wanda ba malle ba ma ya zama banza a lokacin da mai martaba sarki Ahmadu ya zama sarki akwai waɗanda yake mallawa ne ba su zanen mallawa kawai saboda ba malle ya zama sarki ya je ya mika kuma shi a gurin wanzami ya kake tashi dan in an fito shi ma ya zama wata siyasun dangin sarki wannan mafuzanci ne idan da ma ta maka mallanci cin bar abinka amma kawai dan sarki ya zama ba malle shi ke nan kana jin ko wata siyasa. wannan magunanci ne ko kuma kanuna ko bare bari ko koma wane ne kai ba a san alfahari da inda ka fito kai alfahari da takawarka inna karmakum inda Allah ya takawu Allah ya ce wata kasuwar fil amwali wal auladi da gafar tara dukiya da ‘ya'ya, duk wannan ɗabi'a ce mara kyau. Allah ta'ala ya faɗi irin waɗannan masu ɗabi'un na cikin sotu tafi. Akwai don su mutane guda biyu da Allah ya jarce su da gona. Ɗayan sai yake ce ma ɗan uwan shi yana tattaunawa da shi. Ƙala lahu sahibu. Ƙala lahu sahibu wa huwa yuhawiru. Hmm. Ajabauta billahi khalaqaka min turabin thumma min nutfah tun yan uwa ta wazula. Ayoyin guda biyu ne a da rama akwai wata irin wannan. Fakawar da na huso ya واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحبسناهما بنقل نعم. وحبسناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا نعم تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه فكان وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا نعم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكبرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تري أنا أقل منك مالا وولدا ولنا أيوي da alarma ya kawo tattaunawa ce ta kasance tsakanin abokai guda biyu ɗaya yana da gona ɗaya bai da gona ya zo a ya shiga cikin wannan gona yana alfahari cikin alfaharin shi sai ke gaya ma abokin shi ni fa na fi ka kuɗi kuma ni na fi ka isa wannan alfahari wannan ayoyi suna so su hana mu wannan alfahari matasa a daina alfahari maza a daina alfahari mata a daina alfahari malamai a daina alfahari masu kuɗi a daina alfahari alfahari kuskure ne kuma idan ka zo kana alfahari kana gafar tara dukiya at long last dai mutuwa za ka yi Allah ta'ala yana cewa alhaqumus sadaqatu alhaqumus sadaqatu na hatta ghusul maqat Allah ya ce alhaqumus sadaqatu at-takatu ga fatara dukiya alhaqu ta'ala kaddu kaga mutun ya bata lokaci yana ta tara kuɗi. shi ne kada a ce ga wani wanda ya fi shi kuɗi. kana nan kana ta biga bugan tara kuɗi mai zai faru a aya ta biyu. Hakka zuwutumul maƙabi. Allah ya ce kuka ziyarci makabarta, me ake nufi da kuka ziyarci makabarta? Har kuka mutu kenan. Guda haka sai Allah ta'ala ya ce, Ilmu ku sani an na malhaya fi duniya da ibun wala hun wa zinatun wata faƙulun bainakun wata kasurun fil amwali wal auladi ka matsali gaiti na ajabar kufar ita duniya ta yi kama da ruwan sama wanda ya birge manoma Ka matsayi zaitun a a jabar ku fara da ba tuwu sun maye sai kaga abinda ata shuka ya bushe, bata rawu musu farare, sai ka ganshi fatso-fatsi sun maye kunu sai ka ganshi ya gama jiddiga. Wani ita ce rayuwar duniya. Mun baku musali kwanaki kwana gidan kaushe da 'yan siyasa. Ku duba irin tashen da Buhari yayi. Na mulki a kasar nan. Ya zo. ya yi ya ƙare ya za wuce yayinsa shi kenan ba za a dawo ba duk abin da kake tinkaho da shi zai wuce kuma za a ƙare a to idan aka je lahira gida biyu ne sai Allah ya ce wa fil akhirati azab wa fil akhirati azabun shadid شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله يسعي إذا أتقم وأنه واصلنا دنيا ضاعت في الآخرة وفي الآخرة عذاب شديد الآخرة كما أقوى عذابا من ظنني أي وفي الآخرة يقوى عذاب شديد على الكافرين بالله تعالى وبرسله a lahira kuma akwai azaba mai tsanani da za ta auku ga kafirai waɗanda suka kafirce ma Allah da manzanni allazi naftaru duniya a azzaqila waɗanda suka rudu da wannan duniya wadda take mai gushewa wa arabu anil akhirati albaqiya kuma suka kauda kai game da lahira wadda take ita ce matabbaciya za ka ga wannan ɗabi'a ba ba ne? har matasan mu sun fi son duniya akan lahira الله تعالى يا برهما أصلا دنيا أكل لا إيرا بل تؤثرون الحياة الدنيا نعم والآخرة خير وأبقى نعم إن هذا لذي الصحف الأولى نعم صحف إبراهيم وموسى الله بل تؤثرون الحياة الدنيا آه آه آه كون يكون في في تجد الدنيا wal’afiratu khairun wa abaka lahira ita ce mafi alkhairi kuma ita ce tabbas madawwaliya duk abinda ka gani a duniya wallahi zai wuce da ko fil akhirati azabun shadid alahira akwai azaba bi sanani wa mafrat min wa ridwan akwai kuma gafara daga wurin Allah akwai aljanna shine wa ridwan Allah ka ba aljanna ay wa fil akhirati takunu mafrat min Allah li dhunubi ibadihi alladhi la sa'u lil akhirati sa'ya a lahira kuma Allah ta'ala zai yi gafarar zurban waɗanda suka yi ƙoƙari iya iyawansu a nan duniya wajen yin aiki don lahira wa ridwanu min Allah ta'ala akwai kuma wata ja daga gurin Allah yuhilluhu alayhi ala ahli jannati wanda Allah zai ainihin halatta shi ga waɗanda suke shiga aljanna shi malamai suka ce aljanna matakai matakai ne ku ba da hankali ku nan jama'a musulmi abu na farko idan aka je lahira Allah ta'ala yana bambanta wasu kan wasu daidai da tsayuwar da za yi a gaban Allah akwai waɗanda za ka ga su suna cikin azafar zafin rana wasu suna cikin inuwar Allah tun an ka fara ganin bambanci ko Allah ka saba a cikin inuwarka abu na biyu ina aka zo tsallaka sarati wani zai tsallaka sarati kamar walƙiya ya wuce wani yadda ka san ingarman doki a guje wani yana gudu irin na mutum wani yana kokoki wani yana tafiya wani yana jan gindi wani yana hawa sura'i da ke Allah ta samu tsallake sura'i kamar walƙiya idan aka bai shiga aljanna akwai wanda ana tsayawa a filin kiyama aka yi hisabi zai shiga aljanna ɗiba fari Allah ta samu ne akwai wanda za su shiga aljanna amma sai sun shafa shekara ɗari biyar suna jira a buɗe musu su ba yan wuta ba ne ba wuta za su ba za su shiga aljanna amma sai an tsaye da su shekara ɗari biyar su ne masu kuɗin wannan al'ummar ke in kana da kuɗi wallahi ka je ka nema aljanna kar ka sake ka mutu ka bar maƙudan kuɗaɗe wanda hisabinsu zai ɓata maka lokacin shiga aljanna shekara ɗari biyar ba shekara ɗari biyar ba ko minti biyar a layira aka ce ka yi ai aiki ya zanta to idan aka shiga aljanna ni'ima ta kai ni'ima annabi ya ce fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala athara ala qalbi bashar fiha kullu ma tashtahi al-anfus wa taladdu biha al-a'yun akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba jin labarin shi ba zuciya ba taba tunanin shi ba duk ni'imar da kake tsammani da wanda ba sa tsammani akwai a cikin aljanna yan aljanna za su ci daɗi abu na farko yan aljanna za su in sun shiga aljanna bacci za su bacci na wahala da gajiya da aka shi sa Allah ta'ala sai da ya ba da labarin baccin da yan aljanna za su yi bayan sun shiga aljanna أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا الله يكي أصحاب الجنة أن الجنة يومئذ أرانا تاشا الكيامة خير مستقرا سوسك فقوة موري مدور الزمان وأحسن مقيلا سوسك فقوة بچن دائي بچن رانا بچن النشواني فانتر جهنكي معنى أقول بچي لذلك كان أزاهد للعصر wannan bacci bacci ne da ya fi baccin ango a daren farko na angoncinsa ba wanda zai iya siffanta maka irin wannan baccin sai Allah sai kuma wanda ya shiga aljanna Allah ta kai akwai kuma breakfast na farko wanda za a baiwa 'yan aljanna kabadul hud kifi ne me kabad hantar kifi shi za a fara bayan aljanna to bayan an ci wannan kayan daɗin da 'ya'yan itatuwa mabambanta to sai kuma Allah madaukakin sarki ya magana da 'yan aljanna to malamai suka ce magana da Allah ya fi shiga aljanna da bayan an yi magana da Allah an ji daɗin magana da Allah akwai wata ni'ima da za ta biyo bayan magana da Allah shine ganin Allah mu a mu ana ganin Allah a aljanna kamar da Allah ta'ala ya faɗa yake cewa zuwi fuskokin suna da haske ila rabbiha nadira za su zamu damun ganin ganawa da Allah su ga da Allah ido da ido Allah sa mu ya Allah a wani gudun kuma Allah ta'ala ya tabbatar da bayan aljanna suna da wani tsari lillazina ahsanu al-husna wa ziyada wanda suka kyautata sallah suka kyautata ma iyaye suka yi sadaka suka yi hakuri suka yi zakka suka yi ayyukan da'a Allah ya ce lillazina ahsanu al-husna suna da aljanna wa ziyada za su ga Allah da haka ganin Allah kuma ya fi magana da Allah dai to bayan an ga Allah an tattauna da Allah ni'ima ta yi ni'ima sai Allah ta'ala ya ce ma 'yan aljanna 'yan aljanna eh bana muku wani abu mai daɗi ba sai aljanna suke to mai kuma zai mana ya Allah ka canza fuskokinmu daga bakake mun zama fara ka tsayar da mu daga wuta mun shiga aljanna ka ba mu kayan daɗi mun ci ka ba mu dama mun ganka mun yi magana da kai menene kuma za ka yi mana wanda ya fi shiga aljanna daɗi ya fi magana da Allah daɗi ya fi ganin Allah daɗi sai Allah ya ce wa ribwanun min Allah wa ribwanun min Allah akbar Allah ya ce in yadda da ku shine akbar shine kolon wani ni'imar da za Allah zai mabawa a aljanna Allah ya ce ya yadda da kai Allah ka yadda da to shine Allah ya ce in aka gama wannan film din na duniya aka gama wannan wasan kwaikwayon aka tafi lahira wa fil akhirati azabun shadid a lahira akwai azaba mai tsanani wa mafiratun min Allah akwai gafara daga gurin Allah wa rizuwa da yadda Allah ka yadda da wa mal dunya illa mata'ul ghurur Allah ya ce rayuwar duniya ba komai bane sai jin daɗi amma wanda yake ɗan kaɗan ina za ka gane jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne in ba ka maganar jin daɗi ba da kai ake ba domin kai ba daɗi kake ji ba kamar san shi ba cikin wahala ka taso duk wanda aka haife shi a Najeriya ko a fadin shugaban ƙasa aka haife shi ɗan wahala kowaye kai duk ni'imar duniya kaskaf a Najeriya wata rayuwa ke sun malaya mutu fiya mu ba matattu ba mu ba rayayyu ba ana maganar masu jin daɗin na haƙiƙa waɗanda suka yi zamanin da ba wannan zamanin ba wannan zamani na wahala ba Asumin jin daɗin to ba jin daɗi ba ne in ka haɗa shi da na lahira Maza Mazala sallallahu Alaihi wa sallam yana faɗa cikin hadisin Muslim hadisi na 2858 daga babban sahabi mai suna al-Mustawri ibn Shaddad al-Fihri Allah ya ƙara yadda gare shi yake mazala sallallahu Alaihi wa sallam yana cewa wallahi sai da mazala ya rufe da Allah yake maduniya fil akhirah in za a kwatanta duniya da lahira illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi wa ashara yahya bis sababa falyanzur bima tarji'u mazala sallallahu alaihi wasallam yake duk kayan dadin duniya duk ni'imar duniya duk alatin da ke cikin duniya in kana so kai kwamfiyarin da na lahira mazala ya ce kamar mutum ne ya tsoma ɗan yatsan shi a teku wasan teku ai an fashe ku ko ruwan duniya ka ɗan tsoma ɗan yatsanka a ciki idan ka fito da shi abin da ɗan yatsanka ya laso shi ne jin daɗin duniya na lahira kuma shi ne teku wanne fi yawa in ba ka ce teku teku ba abin da idan ka iya gani ne in ka je ne da bangare ɗaya kake iya gani in ka tafi Ghana in ka tafi Kwatano duk duniya akwai teku to yanzu don Allah ba ku ba ko durom ka tsoma hannu ka fitar ya san to duk wani tsima da ka gani a duniya da bai wuce abin da ɗan yaba yake tsokalowa ba in ya Don teku ne menene ka wulakantar da kanka sai kai tsara waccan gagarumar ni'imar kan nan wani abu na duniya shi yasa wanda suka san lahira zaka ga ba sa zagi a wajen neman ta da gaske suke a wani hadisi na Sa'ad ibn Sa'd al-Sa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mawdi'u sawtin fil jannati khairun min ad-dunya wa ma fiha idan ka kwatanta ni'imar duniya da na lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inda ake aje bulala inda ake rataye bulala irin wanda mahayin doki yake rikewa da bulala na malamin makaranta zo ba yana rike bulala ba to inda ake rataye bulala a aljanna ya fi duniya da abin da ke cikinta da Allah ne hankali zai wasa da lahira in dukiya ake nema ka bayar in lokaci ake bayar ka bayar duk abin da za ka yi ka samu aljanna kai a wajen sallah kar kai wasa to da Allah ta'ala ya nuna mana ita duniya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur jin daɗin duniya jin daɗi ne ɗan kaɗe mai rudi ma ibn al-qayyim sai ya ce wannan ja'un ne cuta ce to shi kuma qur'ani idan ya faɗi cuta yana faɗan ne magani to menene magani سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض نعم أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم da Allah ya gaya mana cutar da muke cikinta ita ce duniya ko to menene magani sabiqu ila maghfiratin min rabbikum Allah ya ce ku yi gaggawa domin samun gafara daga gurin ubangijinku ku yi gaggawa da an kira sallah kar ka yi wasa kai maza maza ka tafi da an ce an ga wata kai maza maza ka ɗauki azumi da an ce an kira sallah kai maza maza ka sha ruwa da an ce a kawo sadaka kar ka tsaya a baya da an ce wani bai da lafiya maza ka je ka gaishe shi da an ce babanka yana da buƙatar agaji ka kai mishi agaji sabiqu ku yi musabaka ku yi tsere ku yi gaggawa ila maghfiratin min rabbikum domin samun gafara daga gurin ubangijinku wa jannatin da samun wata aljanna auza ka auji samai wal ardi fatin da kaman fatin sammai da kasai ne ai sabiqu ghayrakum ku kurgi kurgi kurgi waɗanda ba ku ba wa kuyi ku yi sammako ila amalin yujibi lakum tahqiqal maghfira zuwa ga duk wani aiki da zai haƙƙaƙa muku samun gafara min rabbikum daga ubangijin ku li dhunubikum da zulbanku fayassaruha alaikum duk abin da za ka yi Allah ya kuturta ka ka yi wa ya tajawaza an mu'aqabatikum duk abin da za ka yi Allah ya da kai bai kama ka da laifi ba ka yi wa jannatin kowa ya yi kokari ya samu aljanna arduha as-samai wal ard ka samai wal ard wanda fatin ta kaman fatin sammai da tsatsai ai wa sabiqu ila jannatin ku yi kokari ku samu wata aljanna arduha ka ardi samawati wal ard fatin ta ta kai fatin sammai da tsatsai فمن الله فلا تسمع صوت آل إمرانا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الله يسير وصارقوا في أمري إلى مغفرة من ربكم زوا دقام غافرا لقبل أبنجدكم وجنة دوت إن الجنة أرضها السماوات والأرض faɗin ta faɗin sammai da ƙasai ne wa iddat lil muttaqina Allah ta'ala ya tanaje ta ga masu jin tsoronsa. Allah ka sa mu a ciki da haka nan kuma sai Allah ya ce sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'udhi as-samai wal ardh fi Allah yaki wa iddat lil ladina amanu billah Allah ya kan ji aljanna ne ko imani da Allah wa rasulihi da manzon sa zalika fadlullahi yutihi man yasha fa mu aljanna falan Allah ke yana ba da ita ga wanda yake so ko da ka san shi aljanna ba aikin shi bane ko da ka ji an ce ai aiki ai aiki wallahi sai ka raka da addu'a Aikinka ka ba zai kai ka aljanna ba aikin ka ba zai tsayar da kai shiga wuta ba sahabbai suka ce har ya manzon Allah manzon Allah yake hanni illa an yatagammadani Allah bi wasi'i rahmatihi sai dai Allah ya kalle ni da idan rahama ya Allah muna roƙon ka arziki ka kalle mu da idan rahama ya Allah muna roƙon ka arziki ka ba mu aljanna zalika fadlullahi yutihi man yasha ay dukhul tilka aljannati shigar aljanna fadlun min Allah ta'ala falala ce ta Allah tafaddala biha alaihim wanda Allah ya musu falala da shi wallahu yuti fadlahu man yasha Allah yana ba fallar shi ga wanda yake so min ibadihi ga gabayinsa bi hasabi ma tasbih ma tasbi hikmatuhu barbadan abin da hukuncin Allah hikimar Allah ta hukunta da haka kowa yayi kokari kowa yayi kokari yayi aiki da zai kai shi aljanna jama'a musulmi a cikin sura tauba Allah ya gaya mana dalilan da isa mutane ba sa ƙoƙarin bin Allah, ba sa ƙoƙarin jihadi, ba sa ƙoƙarin taimakon addini. Babu abin da ke sa ka ga mutum ya yi sakaci mai samu aljanna ba wani hidimar ubansa, wani ɗansa, wani ɗan'uwa, wani miji. Sai Allah ya tattaro su su takwas, sai Allah ya ce, إن كان آباؤكم إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم نعم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها نعم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره نعم والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالى تيك تنبيك قل ديامك إن كان آباؤكم إليك يا يوم وأبناؤكم دياتا يوم wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku wa amwalun iktaraftumha da kudaden nan da kuka tattara a bankuna wa tijaratun takshawna kasadaha da kasuwancin da kuke jin tsoron lalacewa wa masakinu tarbawnaha da kuma gidajen da kuka gamsu da su ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi yanzu ka fi son waɗannan kobatsan guda takwas da Allah da manzon Allah da yin jihadi don ɗauka kalmar Allah ai kada babanka ya hana ka shiga aljanna kada sai shi hana ka shiga aljanna ko ɗan uwa ko dangi ko mata ko miji ko kasuwa ko kuɗi ko kuma gida Allah ya ce fata rabbas ku ci gaba da zama hatta ya ce Allah bi amri har Allah ya zo da al'amarinsa da haka jama'a musulmi aiki ne a gabanmu aljanna tana nan Allah ta'ala ya sa da ta sai Allah ta'ala ya ce sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi as-sama'i wal ardi wa 'iddatil ladina amanu billah Allah ya tarbiye ta ne ga waɗanda suka imani da Allah wa rasulihi wa 'iddatil ladina amanu billahi wa rusulihi Allah ya tambaye ta ne wanda suka imani da Allah da manzanninsa zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalar Allah ce da yake bayar ta ga wanda yake so wallahu bil fadli al azim Allah ma abocin falala ne kuma mai girma ya Allah muna roƙonka arziki Allah ka haɗa mu da wannan falala ya Allah ka girmama mu ka ba mu aljanna ya Allah ka girmama mu ka ba mu aljanna ya Allah ka girmama mu ka ba mu aljanna idan ka tashi ba mu aljanna ka ɗibe mu ɗibar fari in ka ɗibe mu ɗibar fari kar ka sauke mu ko ila sai a jannatul firdaus ka hada mu da babban mai gidan mu annabi muhammad ka hada mu da kogan mu annabi muhammad ka sa mu makwabtaka daga fiyayyen hadisa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa man yuti illaha wa man yuti illaha wa rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم نعم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نعم وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ومن يطع الله والرسول دون يما الله تعالى يما من زق الله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ولن نصنع ولن الله يا مسلم الله تصاب من النبيين والصديقين والشهداء لأن بوا الصديقين والشهداء wa hasuna ulaika rafiqa dalati zalika al min Allah wala falalaci ta Allah ka same ka kana yi ma Allah da'a falalaci kana yin azumi falalaci kana zuwa tafsiri falalani kana karatun alqur'ani falalani kana sadaka falalani kana taimakon miskini falalani in Allah ya maka wannan falalar to zai maka babban falla ne aljanna ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء Allah yake wannan falala Allah sai na bani shi ga wanda yake so me sai daga karshe wallahu zul fadlil azim Allah ma abocin falala ne mai girma Allah kai mana wanda ka kai mu aljanna abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka tausaya mana Allah ka yafe mana Allah ka mantar da shi a cikin zukata subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh